الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت ما وفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما تودي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فرحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خيرك أهينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحيث بالرجاء والبدل ونسألك القصد في الفقر والجنى ونسألك نعيما لا ينقض قرة عين لا تنقضي ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير <coughs> آه، والشوق إلى لقائك في غير الدراء مدرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan wato abin da ci gaba da darasinmu idan ba manci ba wato a cikin wannan sura ali imran a yau wato yau talata azumin ramadana kwana goma sha uku yau jiraman ran allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu to za mu dora daga inda ka aje a cikin wannan tafsiri namu da muke gudanarwa a wannan masallaci namu na bakin tashar jega ko wace rana bayan sallar isha'i roƙonka muka yi Allah biya su ma'aikar husana kai mana jagora Allah ka tsarkake mu da manahohinmu Allah ka samu ka. Allah ka samu bari saboda kai Allah ka kare mu kada mu yi don mu gyara ma wani raine shi kaɗai ko don mu ɓata ma wasu ransu Allah mu dai ka samu don ka kuma bari saboda kai kuma ka ashe ibadodinmu saboda rama ka samu cikin wayan da kake yantawa a yau cikin daren nan da albarka alƙur'ani na Allah ka shirya mana mazan su da matan su. da albarka wannan alƙur'ani mu duka Allah ka shirya su da albarka wannan alƙur'ani Allah ka hake mana gidajenmu ka hake mana ɗiya da iyali lailan wani haram kuma ka sa aljanna makoman mu kada mai aikin banza muna na abin na ali imrana aya ta 84 daidai insha Allah na amanna billahi أعوذ وما الله الرحمن الرحيم wallahun ya muhammadu sallallahu ya manzana hama muhammadu sallallahu ka gaya masa aman na billahi mu mu dai mun yi imani da allah wa ma unzila alaina kuma mu mun imani da littafin da Allah ya sauka gare mu na alqur'ani wa ma unzila ala ibrahim kuma mu mun imani da littafin da Allah ya saukar ga annabi ibrahim wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da annabi yaqub wala Asbadi, kuma mu mun imani da abinda Allah ya saukar ga ɗiyan Yaƙub ai auladi auladi ji wato ɗiya ne ai al'anda ya amina ɗiya ne waɗanda annabawa wa min zuriyatihim da kuma zuriyarsu waɗanda annabawa wa ma ya Musa kuma mumun imani da littafin da aka baiwa annabi Musa wa Isa da annabi Isa wannan biyu na mirabiyan dunkule ya ce duka mai imani da littafin da an ba annabawa daga Allah Ubangijinsu in dai daga Allah littafi yake mun yarda da shi in dai min rabbihin daga ubangijin su yake la nafare ku baina ahadin minhum ba mu rarrabe a tsakanin guda daga cikinsu. su bi tasdiqi mu ce mun yadda da wannan wata kazibi mu ta wannan mu ba za mu yi wannan ba mu duka mun yadda da abin da Allah ya faɗi wa nahnu lahu muslimun mu mun miƙa wayan mu ga Allah na fil ibada mun tsarkake kan mu ga ibadar Allah subhanahu wataala wannan ita ce aqidar mu ne ahlus sunna wato imani da Allah da kuma imani da annabawa da littattafan Allah duka waɗanda Allah ya saukar daga sama imani da waɗanda duka aƙida ce ta suna shi shine aƙida ta ƙwai alƙur'ani ya tabbatar da wannan cikin ayoyi da yawa Allah ka tabbatar da mu ga wannan aƙida da kaka son a yi imani da ita Allah ka tabbatar da mu ga aƙidar nan da kaka so a yarda da ita wa man yartaji da islam islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa ita ce aƙida ta gaskiya kuma ita ce musulunci wannan aƙida da kun ka jiya ita ce musulunci to wanda ya nemi wata aƙida wadda ba wannan ba ta zama musulunci gare to Allah ba zai yarda da ita ba saboda haka man yarda gigayar da islam dinan duk wanda ya nemi wata aƙida wadda ba musulunci ba ta zama aƙida ce wa huwa dinul alhali musulunci shine addinin Allah a al-islam to man kana a faman talaba gaira dinan duk wanda ya fi wani addini wanda ba islamu ba ba islamu na baki ba islamu na rubuce falan yi ƙwabala min ba a karɓa gare shi wa huwa bil akhirati min al-khasirin yana cikin masu hasara ranar lahira lima ila nayi al-mu'abbadati alayhi dan zai kasance zuwa ga wuta wadda an ka kaddara mai dawama ciki Allah ya kare kaifa kaifa قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول وشهدوا Allahu ya Allah bai shirya ai la yahdi Allahu qauman Allah bai shiryar da mutanen da kafaru ba da imani sun kafirta bayan sun imani don mutanen da suka zama musulmi daga ba kuma sun ka koma ga kafirci to idan suka mutu haka nan Allah ba zai shirya su ba ba da imanin bil anbiya'i qablu bayan da sun yi imani da annabawa can farko sai suka kafircewa mu'amin nan addinin daga baya wato kamar muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa basharu bi sun yi bishara da shi a da kuma daga baya sun ka kafirci wa shahidu sun shaida yi wa ta hannun rasula a kunshe da su sun shaida lalle manzo gaskiya ne ruwa fa a asifatu madhkura don sifofi ne ta yi muwafaka da sifofin da an ka ambata bi kutubin cikin littafansu Kunga kenan sun gane shi tunda abin da aka ce musu cikin littafansu da sun ka gane sun ga wannan abin Kunga kenan sun gane shi kuma bisa ga ganewa kuma sun ka kasance bayan sun gane waja'atul bayyanatu kuma hujjoji ta zo musu alhujjatul zahira hujjoji bayyananu ala wayanda suka nuna gaskiya gare shi ai la yahdihim Allah mutanen da suka san gaskiya sun ka gani da sun ka kafirce mata to la yahdihim Allah Allah bai shirye da su idan talabu ghairal islam in sun ka bi wani addini wanda ba musulunci ba ba da subuti adillati indahu bayan dalilan musulunci sun tabbata wurin su kuma sun ka kafirce sun ka kibi bayan dalilan sun tabbata wurin su fa inna inkarar haƙƙi zulmun lalle mutum ya san gaskiya ya ce bai yarda da ita bayan ya santa zulmun zalunci ne inna Allah la yahdi qawman zalimin lalle Allah bai da mutane azzalumai ga bukatar su duk wanda ya gane gaskiya ya san ita ta yi kibi to haƙiƙa Allah bai shirye da shi ga samun abin da ya kaso inna Allah la yahdi qawman zalimin saboda haka ku lura da kyawu abin da ya sa wasu abubuwa kuke ganin kuna ta daɗa ba ku samu Allah ya san kun sani ga rashin gaskiya na kuke yi to ba za ku samu ba Allah ya san kun sani rashin gaskiya kuke yi to ba za ku samu abin da kuke so saboda haka duk wanda ya san gaskiya ya gane ita ta da gangan wai don ya bata mu wasu rayyaci bai min nan ko don ba a yi mai wani abu da ya kaso ba ya ce bai to hanyar nan da ya biya ita ko da ya bawa gada ya sani da gaskiya Allah ya ce la ya hada ya kawo magwalimi ya bai shirya a zalumai ga samun abin da suka so in kuɗi na ya kaɓe bai samu in girma na ya kaɓe bai samu duk hanyar da zai biya samu bukata ta Allah bai shirya shiga wannan abin saboda haka wasu abubuwa shi mutum shi ka kago makai ne wahala kuma shi tayinta har lokacin da ya gaji ya bari ko bai gane komai a cikin shi yasa kuke gani wani jisai wa dai bakin eh, godabe wai da ba kuna ta ɓacin shugabanni in kun ka gama ku ɓaci malamai ku ɓaci uwayenku maza ku ɓaci uwayenku mata sannan ku wace aikin banza na kuka yi inna Allah la ya haje qauma ne. saboda haka hanyar duk da za ku samu Allah bai shirya da ku gare ta duk hanyar da kun kawo kuma son raina don mutum bai samu abin da ya kaso sai ya bi abin da Allah ya aza shi gare shi to Allah ya ce bai aza shi ga abin da bai samu abin da ya kaso kun ga wahala ce za a ta yi Allah ya kare mu Allah ya kyauta su ƙarshen mu ulaika jaza'uhum ulaika jaza'uhum عليهم الله والملائكة أولئك علي أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون كما أولئك سوء إن شان الظالمون Allah ya ce za a jaza'ahun sakamakonsu anna alaihim la'anatullahi la'ana Allah ta tabbata gare su inda duk la'ana Allah ta sauka ma'anar la'ana Allah nisanta ga rahama da kusanta ga azaba to inda dulla ana Allah ta sauka wanda dulla ana Allah ta saukan ma na rahama ta yi nesa da shi duk kayan da aka so in ya sai su ko da ya ka dawo, wasan haɗi duk kayan da aka sai zuwa naira goma in ya sai su ko da ya ka dawo, sun koma naira uku ko hudu asara zai yi don bai tare da rahamar Allah duk abin da ya ga ana bukata sosai ko da ya ka kawo shi in ya dawo ko da ya ka dawo, yana yake mutane ba su maso ne amma gama yayi ne haka za a ce yi la'ana Allah nan zai ta fama da ita bai samu abin da ya so wala'ika waɗanda mutane ke za a wa anna alaihim la'anatun lahi wal mala'ikati sakamakon su la'ana Allah ta tabbata gare su da la'anan mala'iku wannan su ajma'ina da la'anan mutane baki ɗaya kuma khalidi na biya sun tabbata khalidi na biya la'a an kaddara musu wama ciki ai Allah ana la'anan nan in sun shiga sun da wama cikinta har koyo shi la'ana su Allah bai ta yi awon nari ko kuma khalidi na biya aikin nari almadalulu biha alaiha wanda kun sallah ana ita ka kai mutum ga samun wuta duk wanda Allah ya la'ana tun da an jaye rahama gare to kun ga cikin wuta zai na ai bil la'anati wato da la'ana ala ala nari za su dawoma cikin wuta la yukaffafu anhum al'azabu kuma ba a sauƙaƙa musu azaba wala hum yunzaruna kuma ba a jinkirta musu in an ka samu kun faɗa musu azaba ba a yi musu jinkiri bale su wuta. أي محلون باعجين كيسا بسو الله باسمك الآذن كدك سام سكين وأنك مجاج إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأسلموا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيدي وإن زنك توبا wayanda sun ka yi zalunci to daga bayan sun ka gane zaluncinsu sun ka gyara sun ka tuba raja'u ila dinil islam sun ka dawo zuwa ga addinin musulunci min ba da zalikar kubure bayan wannan kafirci wal irtidadi da wannan ridda wa asalahu amalahu sun ka gyara ayyukansu sun ka ɗebe dara da minahici ga ayyukansu fa inna allaha ghafurur lahum lalle allah mai gafara ne gare su rahimun bihim ko mai rahama ne gare su ya Allah ya gafuru ya rahim muna roƙonka Allah da gafara ka da ka Allah ka gafarta mana Allah ka samu cikin waɗanda kake yantawa da rangana yau Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu iyalinmu iyan ga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu da zuriyarmu Allah mun roƙe ka ya gafuru ya rahim ka shirya mana su ka gabarta musu ka sa musu albarka ka tsare mana su ka wake mana su ƙananan su da manya duk wani macici da ka sanya ya cuce su Allah ka yi mana magani ne Allah ka hana mai nasara don darajar sunayenka ya Allah ya gafurur rahim الذين ah, كفروا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون to innal ladina kafaru lalle wa'annan da suka kafirta wato summa bayyana hukumar yahudi sannan ya bayyana hukuncin yahuda wato abinda a hukuncin su wa qala innal ladina kafaru da isa yace lalle wa'annan da suka kafirce wa annabi isa ba da imanin bi musa bayan da sun yi imani da annabi musa kun san annabi musa shi an gaban annabi isa to da sun yarda da annabi musa kuma cikin littafin annabi musa a taura akwai ishara da imani da littafin injila da wanda zai zo da injila baya sannan akwai ishara da imani da manzon da zai zo bayan su wato muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wanda yi imani da annabi isa sai kuma abin ya kafir cewa innal na kafaru bi isa lalle wa'annan da suka kafir cewa annabi isa ba su yarda da shi ba ba da imanin bi musa bayan sun yarda da annabi musa alaihi salam su mazdadu kufaran bi muhammadu sannan sun ka ƙara yin kafirci kuma sun ka kafir cewa muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun ka ki yarda da shi Allah ya ce lan tuqbala tawbatuhum tuba ta tubasu idza gargaru in sun kai gargara ai aw ma tun farin, ko sun ka mutu Abin abinda aka ce ma gargara wato mutum ya kai lokacin da yana ɗaukar rai bai sai inda yake ba to ya kai gargara amma idan mutum ya san inda yake ya san abin da ya kai idan ya tuba Allah na an sadu duk tsananin da yake ciki amma in ya kai gargara bai san abin da ya kai ba wannan lokaci to sai kalmar tuba ta fito ga baki ne tuba an sa tuba ta yi shi na yake ba a ta tuba su iza gargara in sun kai gargara au ma tu kufarin ko sun kamata suna kare ne fa yanna taubata kadiri lalle tuba kayayi makabulatu ana an sata inda ya kai gargara ba kama huwa muqarrarun fi al-furu'i kama wanda yake tabbatacce abu cikin littattafan mazhabuni wadalla alayhi al-ayatu sabiqa kuma ayatan da ta gabata ta tabbatar da haka nan illa alladhina tabu ta tabbatar da wa'anda suka tuba ana ansa illa alladhina tabu wa hasilu jawabi wato abin da ya tabbatarwa ga jawabi anan anna tawbatahu lalle tubar bai bude innama ko tuban kare ma tuqbalu dama ana an sata idza kana sahiha in ta zan ingantacciya wa min shuruɗi sahatiha cikin sharuɗin ingancin taku Allah ya sila ila haddil gargarati kai ya kai zuwa ga haddi na gargara wa in lam tasiha abin na wa in lam tasiha fa hiya ghayru maqbulatun don haka idan ta kai gargara bata inganta ba idan ba bata inganta ba to ba a wa dinuhu gairu maqbulin addini ne ba abin an saba ne li'annahu gairu islam don addinin bai hude ba musulunci bane li'annahu min shurudil islam domin yana cikin sharuɗan musulunci al'imani bi jami'il anbiya mutum ya imani da dukkan annabawa sharadi na na musulunci wa ma unzila alaihim da abin da aka saukar ga annabawa duka dole na mutum shi yadda da su wa ulaika wayanta almawsufuna bil kufri bil anbiya wayanda aka sifanta da cewa sun kafirce mu annabawa ai al yahud kuma dallon sune batatu ai almutanahuna fi abdalal wayanda sun kai iyaka ga halaka wa yas'ubu alaihim an yatruku dalalahu yana da wahala gare su su ba halaka ila alhaki, su dawo ga gaskiya lishiddati guluwin saboda tsananin zurhin su fiye cikin kafirci wa gairu hon aqrabu ilin imani wani wanda ba ba yahudi ba ya yi zama kusa ga imani bisa ga yahudi wato wa gairu hon aqrabu ilin imani bi muhammadin minhum bisa ga yahudi walamma kana wa al yahudu da ifai da ifain lokacin da kafirci yahuda ya zama lunki biyu wato sun yi imani da annabi musa sai sun kai kafirci da annabi isa lunki guda kenan sannan sun kai kafirci da annabi mulunki biyu kenan kun ga kafircin su babbana ya girma kwarai wa kufranin nasara kufran wahida kafircin nasara ko kafirci guda na su sun kafirci wa muhammad amma sun yarda da annabi isa da annabi musa amma ba su yarda da annabi muhammad ba su nasara yumkinu an ya tadarraka alwahamu yana yiwa a kuskure ya zo ga abin nan ga zuciyar mutum ila annan nasara gairu gali na yace ah to tun da yahudawa kafircin su biyu na Allah ya ce musu halakaki to nasara kafircin su guda su ba halakaki na ba yana yiwa mutum wannan tunani ya zo mai ga zuciya wa bayyana sai Allah ya bayyana fi ma ya ci a cikin ayoyin da za su zo annan wa ala haddin wahid da mai kafirci biyu da mai kafirci guda matsayin su guda duka iri ne idan ma tufi al-kafir inda sun mutu ga kafirci duka iri ne da mai kafirci guda da mai kafirci biyu duk inda sun mutu kahirai to duka iri ne fa qala sai Allah yace innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar فمن قبل فمن قبل منه وما من عدل عبد الأرض فعبا وله السداد أولئك لهم عذاب أليم falan abin na na innan na kafaru lalle wa'anda suka kafirce bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka ci gaba da kafirci wa matuwan kofaro har suka mutu suna kahirai wata buzul akhira ranar lahira sai sun ka tuba inda ma'ayanati al'azabi lokacin da sun ka ga azaba sai suka ce to yau mun tuba kama ushira bi qaulihi ta'ala kama wanda aka yi ishara ga magana Allah ya ce walau tara idal mujrimuna inda ka gani lokacin da masu laifi na yake sunar usihin sun wace kawunan su inda rabbin wajen ubangijin su rabbana absarna wa farje farji'na ya Allah ka gwada mana kuma mun jiya kuma gashi mun gani to ka dawo da mu duniya wato absarna wa sami'na farji'na na amal salihan inna muqinun Allah ya ce to balam yakun yanfa'uhum imanuhum to a wannan lokaci imanin su bai amfane su idza ba ba'sara in sun ga azabahu walan yuqbala min ahadin mil'ul ad zahaban ko da ɗayan ya ba da zinari zalla wadda tana cika ƙasar duniya duka gaba ɗai miqdaru ma yamla'uha misalin da zai cika ƙasar duniya zahaban na zinari wala rubta dabi ko ya ba sai ya ce Allah a anshi wanga duka a tsere da ni daga azaba Allah ba zai karɓa ba kun ga a da fa'a fi falon ya kubala a da kada fa'a fi jawabi inna le abin nan le tashabbuhi le abin nan da shibhir ladhi saboda shiwa ta allari da sharri wa zanen kuma don sanawa da ta tasabbuba adamil kabuli ba sanawa da sanadiyar da yasa ba za a karbi aikin su ba inda mauti alal kabuli lokacin da suka mutu ga kafirci falan yuqbala min ahadihim ulaika lahum azabun alim waɗanda suna da azaba wadda an mai radadi mu'limun suna da azaba mai radadi waɗanda da suka mutu suna kafirai wa ma lahum min nasirin kun ba su da wanda zai taimake su aymani ina minu ba su da wanda zai hana su ga azabar Allah والنصارى واليهود النصارى اليهود وغيرهم da da wani su mina kufar na kahirai fi hadha sawa duk sai suke ga wannan wani farko bai da yahudu wa gairi abinda kawai a bambanci tsakanin yahudawa da wani wanda ba su ba An anna kubra yahudi wato lalle kafirce ba yahudi rubba ma kana ashaddu min kufra gairi da yawa yana zama ya yi tsanani bisa ga kafircin wani wato kafircin ba yahudi ya yi girma ya yi tsanani za ofe bi da yahudi saboda kafircin ba yahudi ya lullun ba gudana ba warai rainil kubri ala qalbi kuma kafirci yi tsatsa na zuciya ce wallahu alam amma in ba da wannan ba duka azaba guda ce da bai hude da wanda ba bai hude ba amma dai kafircin bai hudi ya yi tsanani to Allah ka kare mu daga sharrin yahudawa ka kare mu daga sharrin kahirai baki ɗaya su lantana lantana lujir lantana lujir hatta وانفقوا ma bayyana lokacin da Allah ya bayyana an na gairar islami lalle addinin da ba musulunci ba la ya kabalu hudina ya ce bai an sace ya zama addini duk addinin da ba musulunci ba kuma an faɗi abin da an musulunci ko wani irin imani na an faɗa ya ce to duk abin da ba musulunci ba to bai karba wa annan man mata ala kuburin la ya kabalu allahu minhu fida'an kuma lalle duk wanda ya mutu ga kafirci Allah bai an fansa gare shi mahama tura wa kabura duwa da fansa sai yawa kuma ta girma mina amwali na dukiyoyi to zakara fi ma ya ci Allah ya ambata yanzu cikin abin da zai zo annal muslima lalle musulmi la yuqbalu minhu al-islam ba a karban musulunci gare shi idan bai yi wa da an kace ba walakin wato abin nan a atammul eh, islam wa akmalihi wato musulunci mai kammala mai cika a'a wato zakarabi ma ya ce annal musulma lalle wanda an musulmi yi ƙobalu min islamu ana an san musulunci gare duk wanda an musulmi wato allah na an san musulunci ne walakin sai dai a tammula islamu musuluncin da ya cika wa a wanda ya kammala to la yakunu illa bil infaqi kara illa bi infaqi kara'im al amwali fi Allah bai kamala sai mutum ya ciyar da dukiya ce mai daraja saboda Allah wato musulunci kammalalle ba ya cika sai mutum ya ba da dukiya ce shi adda ita saboda Allah saboda haka zai zama musulmi na ƙwarai jama'an musulmi ku lura da wannan mukaddama kamin mu shiga cikin bayaninta ku lura da wannan tarjuma kowanne daga cikin ku in zai ba da kyauta ko sadaka ya dibi abu wanda an mai kyau shi basuwa kowannen ku in zai ba da kyauta ko sadaka ya dibi mai kyau ya basuwa babu laifi mutum ya ba da mara kyau amma dai mara kyau ya zama bai yi kamar abin da muke ce muku wasu lokuta muna cewa ku ba da gudunmawa idan sabbin musulmi sun musulunta sai a ba su muna ce muku wannan kuna kawo sahihin tuhayen to kowanne lokaci wanda ya ba da sabbin tuhayen ya shi musulunci ne ya yi kammala kowanne lokaci to haka nan yanzu ga azumi muna cewa ku taimaki marayu to ku ba su abinci wanda kun ka san mai kyau na kun yarda da shi ku ba su duk abin da kuka iya wanda kuka san mai kyau ne saboda haka abu mai kyau ku ba su yadi mai kyau ku ba su shadda mai kyau in za ku ba su tsaba kas ku ba su wadda ta fara lalacewa kar ku ba da irinta in za ku ba da shinkawa ku ba da mai kyau kar ku ba da wadda ta fara lalacewa ku ba da mai kyau sannan musulunci ya kammala ku taimaki marayi gwargwadon wadda kuka iyawa ku taimaki 'yan uwanku gwargwadon da kuka iyawa ku taimaki makwabta gwargwadon da kuka iyawa ku taimaki talakawa da sauran jama'a duka gwargwadon yadda kuke iyawa kowane aiki ku yi gwargwadon yadda kuke iyawa idan kun yi wannan za ku samu abin da kuke so a taimaki talakawa a taimaki kowa illa dai kamar da muka ambata muku kwamiti wanda ya shahi kwamitin marayi babu wani gajiyayye da a ciki babu wani mai karamin karfi da a ciki shi kam kada kowa ya shigo ciki babu kowa ciki sai marayi ba mai tahowa da karfi ne ya lafi cikin kwamitin marayi ya ce karamin karfi gare shi to wannan ba daidai yana ba kamar da kun jiya daga shugabannin izala suna ta bayani a yau cikin karatu kamar da kun jiya na kasa baki ɗaya suna ta bayanai to haka nan na wani kuka je ina gaya muku su saurare su da kyau haka nan na ba wani gajiyayi ba wani mai karamin ƙarfi cikin kwamishin marayi mai karamin ƙarfi ya ce da abin da ya kaɗaɗa marayi na can kwanci gidajensu jiran suka yi a kawo musu yara na ƙanana jiran suka yi a kawo musu <coughs> Allah ya ce mu ke mu da mu da kowa ya daidaita mu ga abin da ya kaso kuma yana yarda da shi Allah ya ce lan tanalul birra har abada ba ku samu aljanna ai tawabu, sakamakon da ka kai ku aljanna wa huwa tawabu janna wa huwa aljanna wato albirru shine aljanna wal birru fi'l khairat abinda aka ce ma albirru ayyuka alkhairai duka sun shiga ciki to ba ku samu ayyuka ba aljanna ta hanyar ayyuka alkhairi alkhairu hatta tunfiqu mimma na sai kun diba kun ciyar daga abin da kuke so ai ta ma mimma tuhibbuna sai kun yi sadaka ga abin da kuke so min amwalikum na dukiyoyinku wa abin nan in kun ɗibi dukiyar ku wanda kuka so kun bayar to za ku samu aljanna da ita kamar yanzu kana an kawo maka abinci zaka ci Da almaji abincin ba ka iya canye shi za ka raga mai to ba ka kama aljanna da wannan abincin sai ka ɗiban mai tun kana so ne yanzu kamin ka fara ci kana son abincin sannan kaka so ne to ɗibi ka ba shi to kanalul birra insha Allah amma in ka bari sai da ka koshi yanzu ba ka so ne ko ka ba shi ko kaka ba shi mai sai za ka yi gida ba ka ci ne yanzu ba ka so ne to wallan tanhalul birra bi ba ka samu aljanna da shi sai ka ciyar min ma to da ko wa ma tunfiqu min shay'in amma dai ku sani aljanna ba a samu amma ana samun lada in ka ciyar da komi na na ko ba ka so ne na kware na aljanna ba ka samu da shi amma kana samun lada saboda haka ya cewa ma tun bi min shay'in duk abin da kun kace na wani abu ma amma kana bil qilla duk wanda yake dan tsino aw bi nau'a aw aw nau'in ko kowane nau'i ne ka bazal jahi ko da ba da mutuncin ka ne ka kare wani ka yi umfani da mutuncin ka ka kare wani kai ana mutunta ka kai magana ka ce ko rabi da yaron nan ya wuce sai su dibi girman ka da Allah ya yi maka sai ce to a shi ya wuce to ko irin wannan ne fa inna Allah bihi aliman lalle Allah ya sani wai jazi alayhi zai ba da sakamako aljanna abai ba zuwa sai an ciyar da abinda ake so amma ana ba da sakamako duk abin da kai yana biyan ka amma dai kai tsaye kai aiki a baka aljanna sanadiyar wannan aiki a ta sun fi komai ma ta hibbona wannan kai sai kun ce ga abin da kuke so ku lura da wannan kowa ga san abin da yake so mun yi ta karatu da ku duk mutumin da duk mutumin da ya ciyar da wani abin na mai anta danya ya bashi abinci ya ci ya koshi ya sha ruwa ya koshi to Allah ya gafarta masa kowane Allah ya gafarta masa wani lokaci ma ko ruwa an ka ba mai anta dan ya yi ya koshi Allah ya gafarta mun yi ta wannan bayani da ku a nan karatu mana bayan magariba tun daga lokacin da yarinyar nan karuwa ta zo ta iskiri da daji ta sha za ta kishirwa na baton halaka ta sai ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa ta sha karo wata wurin karuwanci za ta na kamar wada hadisin ya ce amma daga ƙarshe sai ga kare ya taho yana jin kishirwa ya biyo na mure lokacin da ya biyo yana jin kishirwa sai yana yana cin ƙasa gehen rijiya yana lasa ƙasa sai ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa ta bashi annabi ya ce Allah ya gafarta mata ya ganta cikin aljanna tana yawo tun daga nan wurin muke ta magana ga ciyar da duk wani mai an ɗanya saboda haka duk wanda ya samu wanda zai yi ya yi kokari ya yi alheri ka samu wani almajiri ka kiro shi bayan kamin a sha ruwa ka ce ya taho ka zanna wajen wata mai sai da abinci ko a daho ma gidanka ka ba shi abinci ka ba shi ruwa ka ce mai ke kowa kai dai cika koshi ya ci ya koshi ka koshi ya yi kara dai ya ce na koshi tsoron na an gafarta maka duk ban amma da sharadi a yi saboda Allah kawai da sharadi a yi saboda Allah to Allah ya taimake mu ya ƙara mana imani da ayyuka alheri wa min talbisul yahudi cikin talbisul yahudawa ba da ma sabata alaihim hujja bayan hujja ta tabbata akan su anna ibrahim laysa bi yahudi cewa ibrahim wa ba ba yahudi bane wala nasrani ibrahim wa ba ba nasari bane wa innama aqrabun nas ilayhi dama wa'anda mutanen sun kai zama kusa gare kuma sabu bi zamani sune sabai ne zamani ne wa hadha nabiyyu da kuma wanga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladina amanu bihi da kuma mu'minai wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lokacin da wannan hujja ta tabbata ga Yahudawa a lalle su ba su tare da annabi Ibrahim to abin ya musu zai an kalu sai suka ce Ibrahima la ya'kulu luhumal ibli ai Ibrahim bai ci nama raƙumi wala yashrabu albanaha kun bai shan madarar raƙumi fa kaifa amkana lil mu'minin to ya mu'mine tunda an ci mabiyan annabi Ibrahim na sun yarda kuma su a mabiya ne to me kai su ga cin naman raƙumi atba'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ni za su ci naman raƙumi an yi akuluha su ci naman raƙumi su sha madarar raƙumi dami wa qala Allah ta'ala fi radd alaihim sai Allah ya ce don shi musu raddi kullu da'am وإن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل sai Allah ya ce kullu da'ami ai kowane abinci duka kana hillal libani isra'ila ai ba daga ibrahim ne haramta naman raƙumi ba duk wani abinci kana hillal libani isra'ila ai ya zama halak gabani bani isra'ila a wane ne isra'ila wato hillalle bani isra'ila yakubu shine kun san isra'ila ya bani isra'ila ana nuni ya ɗiyan yaquba illa ma harrama isra'ilu sai dai abin da shi isra'ilu wato annabi yakubu ya haramta ala nafsi ga kai ne khasatan ya haramta ma kai ne abin ba wai Allah ya haramta mai ba shi ya haramta kuma Allah ya anshi haramta wata khasatan fa fa hurrima alaihim to abin da ya haramta kai ne shine sai aka haramta masa shi fi taurat cikin a taura wa huwa al ibl shine rafud lamma hasala lahu irqun nasa irqun nasa sunan wani ciwo ne na jiyoji sai ya kama annabi eh, yaqub a irqun nasa wato bil fatayi nasa wal qasr fa nazara lokacin da wannan rashin lahiya ya kama shi sai ya yi alwashi in shufiya laya ya kula ya bidi magani an kace wurare daban-daban bai samu ba sai wani likita ya shirya shiga naman raƙumi sai ya ci naman raƙumi sai ya warke lokacin da ya warke to kamin ya warke fa nazara ya yi alƙawari in shufiya ya ci naman gana raƙumi ya warke to la ya akula bai ko mace naman raƙumi saboda kun san shi magani ba a son kullum a yi ta sha so ake sai lalura ta kama sannan a sha magani to tun da naman raƙumi ya zama mai magani to ba zai rika cin magani kullum ba ya haramta maka ne ci na jin daɗi ga wannan magani shi ke nan fahurar ma'alai sai an ka haramta musu ci kun gani ashe ba ibrahim an ka haramta ma ba matsala ce da ta faru bayan wucewa ibrahim alaihi salatu wassalam domin kun ga wato isma'ila da ita haka diyan ibrahim su diyan ibrahim sannan ita haka shine baban yakubu bani isra'ila kun ga ashe bayan wucewa ibrahim ga jikoki ne na matsala ta faru bayan ya wuce ga jikoki ne na tunda yakubu jikan ibrahim ba ɗa ne ba ne jika ne ne kun ga matsalolin sun faru bayan ibrahim ya wuce jikoki ne na annan wuri. min kabla an to nazala taura kamin a saukar da taura wa zalika ba'da zamanin ibrahim wannan bayan zamanin ibrahim yayi zamani na ya wuce wa lam takun ala ya haraman zamanin ibrahim raƙumi cin nama ne ba haram bane kama za a mu da yahudawa sun kace Allah ya ce to kul ka ce fa a tukin taurati kai yahudawa idan ba ku yadda da wannan bayani ba ku ci ku dauko littafin a taura a karanta ku ce ku ɗauko a yi karatu fataluha ku karanta ta gaban kowa litabiyin rike kaulikun don ku bayyana gaskiyar magana in kuntun sadiqina yan kun zama su gaskiya fi sai suka yi surutu aka ce ku ɗauko a tauran mana sai sun ka kasa ɗauko ta wa buhe sai an ka kunyata su wala mai atubiya ba su zo da ita ba ƙala ta'ala sai Allah ya ce tun da makarhe ta goge da iftara ala to sai Allah ya ce fama iftara ala Allah kadiba to duk wanda ya koma ka da ƙarya ya jin gida ma Allah bayan Allah bai ce bai ce Allah ya ce min ba da zalika bayan wannan ai zuhurul hujja bayan hujja ta bayyana bi Harima taharima innama kana ala jihati aquba cewa haramta cin nama raƙumi ta huska yaquba zo ba da huska su ba la ala ahdi ibrahim ba zamanin ibrahim ba ne wanda ya koma kaga ma Allah ya karya irin wannan ko la ika hum zalimun wa inna sunni azalumai al mutajawizuna al haqqa ila al baqi ila al baqi da gaskiya zuwa ga barna Allah ya kare mu qul Allah صدق kace sadaka Allah Allah ya faɗi gaskiya fi hada ga wagga kissa ka jami'i ma a kabar bi kamar wanda ya faɗi gaskiya cikin dukkan abin da ya bada labari game da shi fattabi wa millati ibrahim yahudu wan nasara ku ku bi addinin annabi ibrahim allati ana alaiha wanda ni nake bisa gare in ji muhammadu sallallahu alaihi wasallam yahudawa ku zo ku bi addinin ibrahim wannan da nake bisa gare shi hanifa wanda ya karkata daga barin kowane addini ai ma ila an kulli dinin ya karkata ya bar kowane addini ila islam sai zuwa ga musulunci kawai wa ma kana minal mushrikina kuma ibrahim bai cikin mashirkai fi amurin, min abin da min amurin diniya ibrahim bai cikin mashirkai cikin wani al'amari cikin al'amuran addini asalan baki ɗaya wa far'an dare ne wa ta aridun cikin wannan akwai wanka da jirwaye bai shiraki da yahudu cewa yahudawa ha mashirkai ne Wata tsirin kuma ciki akwai bayyanawa bi annahu sallallahu alaihi wa sallam laisa bainahu wa bainahum alaqatun diniya kada kai tsaye annabi bai da alaka ta addini da yahudu wa nasara bai da alaka da su kowace iri wa huwa ala dini ibrahim shi yana bisa ga addinin ibrahim fil usul ga aqida wato tauhidi لأنه mu يدعو إلا sai zuwa ga Tauhidi. مبايك رسيز وكتوحيدي والبراءة عن كل معبود سواه عز Jalla. da kuma kira a yi bara'a ga duk wani abin da aka bauta wanda ba Allah ba annabi mu yana kira cewa a bar wannan abin to Allah ya roƙonka mu kai duk wani abin da ba addinin ka ba to Allah ka taimake mu kada mu yi addini da shi ko menene ka gafarta mana gunubban mu abubuwan nan da muke kira gare su na a gyara abubuwa a rike addini da kyau Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu nasara Allah ka gafarta mana Allah ka hada kan muka hada kan malumanmu malumanmu Allah ka hada kan mu wuri guda kuma ka sa son juna tsakaninmu ka taimaka mana Allah ka shirya mana ɗiyanmu ka shirya mana matayenmu ka gafarta mana bukatocinmu duk ka san su Allah ka biya mana na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana da albarka alkur'ani ka sa mu cikin wa'anda za ka ‘yantawa yau da albarka alkur'ani duk wani rashin lahiya da muka fama da shi Allah ka warkar da mu ba da dadewa ba Allah ka warkar da mu ba da dadewa ba ya Allah ya mai warkarwa ya wanda ba mai warkarwa sai shi Allah ka warkar da mu ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah وعليكم السلام a inda ka gane ba mutane na wanda a da ba ya tara ka yi kafar su domin ka iske su masallacin su kada ka yi ne su sai wada da kai su cuta maka kana ko ita ɗaya za ka yi ka ce ka na ku masallaci sai sallah abin da ba ke wa alaikum assalam yana me ya dalilin bai aiki Eh, ka san yanzu ayyukan gwamnati kashe-kashe suke akwai wayanda aka ɗauka ba don su yi aiki ba don a taimake su wasu don su yi makaranta wasu don su yi sana'a wasu don su yi wani abu yana cikin waɗanda koko zai zalunci na an kai shi wurin aiki shi don shi aiki an ka ɗaukai kuma an kai shi ga ofis sai ya zuwa to sai a bincika kamin mai hukunci sai a bincika a gane don me aka ɗauka don mai yawa in dai firamare na aka ɗaukan mutane don a taimaka musu na su yi karatu aka ɗauka su kamar wada mun ka sani da tsarin gwamnati in iri ne na sai an bincika tun da ka ce firamare na an kasa shi mai yawa da waɗanda na sani ana sa suna don a taimake su don su yi karatu suna don samun wani abu to ka bincika in ka gano ko don nina an kai shi dai an ba shi ofis ko an ba shi aiki sai ya ki ya shirya da wani sai ya ki yana ba da wani ɗan abu bai zuwa to wannan zalunci amma in wanda an ka ɗauka ne don a taimake shi tun da gwamnati suna yin haka nan a halin da ake yanzu to yin iri na yana ba shi da laifi sai eh, dama ai duk wanda an ka ɗauka don ya yi karatu ko yana makaranta in lokacin da za a yi binciki ya yi ana cewa ya taho domin a ga wani na an ka ɗauka ana cewa ya taho wannan in dai irin wannan ne da ni dai ga abin da na sani bai da matsala ana ɗaukar mutum na ba don shi aiki ba don a taimake shi eh ba ɗayan manya ba ko ɗayan talakawa ana wa, wanda duk adda hanya a yi mai shi aka da ɗayan talakawa da ɗayan manya duk ana yi musu wanda dai bai da hanya bai samu wanda adda hanya kuma shi ka samu kaga yanzu da muna da hanya da mota mun ka shigo mun ka taho mu wani ƙasa ya taho bai da hanya shiga mota ƙasa ya taho ya eh, hanya ce wanda Allah ya hore masa ya samu wanda bai hore masa shi hankuri a lokaci ya yi wa alaikum assalam to sai an koma ma'aikatar su an yi bincike ni a tabibi ita ma'aikatar ita za ta ba da bayani me yasa wani kun san yara su da kuɗi da suna ne ba za su yi bayani dan ne sun kai kide da suna ne in sun kai bayani to bayanin shi za a kawo muna sai mu gani in akwai inda muka iya shiga mun ga rashin gaskiya sai mu shiga in babu inda za mu iya shiga ba za mu shiga Yeah. a duk wanda aka bi azumi duk sanda ya samu dama Allah na son ya yi saurin ranka ibadar Allah da gaggawa aka san ita ya ce wasabiqu ila magfirati wasari'u ila magfirati saboda haka duk aikin da annan Allah so akai ai gaggawa a yi shi sai dai in akwai lalura ta hana mutum gaggawa wannan da ba amma dai so yi gaggawa to sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد ala اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم ala على محمد اللهم صل على محمد وصل اللهم صل على محمد وصل اللهم صل على محمد وصل اللهم صل على محمد وصل اللهم صل على محمد وصل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسل يا قابض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا لطيف يا خبير يا لطيف يا خبير ya ladifu ya kabiru ka tausaya mana da asma'i kalhusuna ka laddafa mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya ladifu ya kabiru ka tausaya mana ka laddafa mana ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya ladifu ya kabiru ka tausaya mana ka shirya mana ɗiyan gada ka ba da waɗanda za ka bamu. ka sa musu albarka ka tsare mana su ka kare mana su daga sharrin shedan da sauran masharanta ya ladibu ya kabiru ka lattafa mana ka sa mu cikin wayanda kake yantawa daren ga na yau Allah ka sa mu cikin wayanda zaka yanta daren ga na yau ka sanya matayenmu ka sanya diya da zuriya ka sanya uwayenmu da uwayensu da kakanninsu Allah ka sanya bayinka musulmi duka cikin wannan yantawa da darajar sunayenka da zuba siffofin ka madaukaka ya ladibu ya kabiru bukatocinmu suna da yawa Allah ka biya mana bukatu na alheri wanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro ka kare mu ya ladifu ya kabiru matasa na a shiga gaba gari ma'ana Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka kyautace aqidar su Allah ka kyautace imanin su Allah ka gafarta zunubansu Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu Allah ka sa su zama su ladabi da da'a da biyayya ga uwayensu zan masu girmama ga uwayensu ya ladifu ya habir mata na nan tarshe bayan mu yan mata da abin nan zaurori da matan aure dukkan su matan auren na Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka tsare su daga sharrin kowa da kowa Allah ka kyauta kyautace zamantakewa tsakaninsu da mazansu Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka shirya musu ɗiyansu ka zaunar da su lahiya Allah wa'annan da ba su da aure su kuma 'yan mata da zaurori Allah ka shirya su, Allah ka tsare su, Allah ka kare su daga sharrin maza da sharrin mata Allah ka ba su mazaje na kwarai kuma ka ba su waɗanda ka iya hankuri da suwa wanda in an tahi an tahi kenan ba a koma hitowa saboda darajar sunayenka ka ba su mai ba su abinci mai isa domin duk da aka son zama yan gayunwa zama na da wuya Allah ka ba su mai ba su abinci mai isa wanda ka ba su wurin zama mai kyawu Allah ka zaunar da su lahiya bana wanga su kuma masu son su yi aure Allah ka ba su abin aure Allah ka ba su abin aure Allah ka ba da hili ko ina yake inda duk aka son hili Allah ka ba da abin sayi ne kuma ka ba da hilin kuma ka ba da abin gine shi kuma ka ba da matar kuma ka ba da abin aurenta kuma ka ba da ayyuka da sana'a da za a samu abinci kyakkyawa don a ciyar da matar kuma Allah ka zaunar da su lahiya yan kasuwanmu dukansu Allah ka shirya su Allah ka aza mana su ga hanya Allah ka aza mana su ga hanya Allah ka sa su bazan ba da yaudara Allah ka sa su baccin amanan masu sayan kaya Allah ka sa su bar riba Allah ka sa su baye makaya ƙari babu dalilin komi Allah ka shirya su Allah ka ƙara arziki da wadata Allah ka shirya 'yan kasuwan mu Allah ka ƙara arziki da wadata matasa masu son su yi sana'a babu jari Allah ka ba su jari Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka taimaka mana ka duka ka ka biya mana duk bukatun mu na alheri wa'anda ba na alheri ba kamar alheri ka biya abin tsoron mu ka kare ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata inda duk suke mana roƙonka Allah ka shirya su kuma Allah ka haɗa kanmu Allah ka haɗa kanmu Allah ka haɗa kanmu Allah ka sa son juna tsakaninmu Allah ka sa son juna tsakaninmu Allah ka kare mu daga sharrin masharranta ka kare mu daga cutan macuta ka kare mu daga makircin makirai ka kare mu daga minahicin munafukai ka kare mu da kulle-kullen masu kulle-kullen shi Allah roƙonka makai ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya jihar gata mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya garin ga namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka zaunar da wannan gari lahiya kowane ɓangare na wannan gari Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da walakanci kowane iri Allah ka zaunar da garin nan lahiya Allah ka zaunar da garin nan lahiya ya Allah ya ladifu ya khabir ya Allah ya ladifu ya khabir ya man ya ya man tamak kalimatu ya man la mubaddila li kalimati ya sami'u ya alim ya ya ahadu ya samaru, ka taimaka mana ka taimaka mana Allah ka zaunar da garin nan lahiya Allah ka taimaka mana ka zaunar da garin nan lahiya Allah ka taimaka mana ka zaunar da garin nan lahiya tana kowace iri wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba ka gusar da ita do wani mugu wanda ya shigo garin ga Allah ka mai sai mutunan kirki ya baka gusa kuma ka bashi sana'a wadda zai yi ya ci abinci ba tare da yayi mugunta ba Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zauna da mu lahiya ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka tausaya mana Allah ka taimaka mana bi asma'ikal na ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya almusira Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka kare musira ka kare mutananta Allah musira Allah ka kare ta ka kare mutananta Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare mu saboda rahamarka Allah ka kare gidajenmu daga cuta kowa da kowa ka kare gidajenmu daga makircin kowa da kowa ka kare gidajenmu daga sharrin kowa da kowa ka kare maka kare makarantun nan Allah ka shirya 'yan makaranta Allah ka shirya 'yan makaranta Allah ka shirya malamansu Allah ka kare maka kare masallatai Allah ka shirya limamai Allah ka shirya mamansu wuraren zaman maka kare wuraren ayyukan maka kare wuraren sana'o'in maka kare wuraren tahiyoyin maka ba mu kariya da tsaronka inda duk muka yi ta Allah ka yi mana arzikin ta yi a lahiya ka yi mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga shirorin da a hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa Allah ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah bai asma'ika al-husna ya ladi ya khabir ka ba mu aljanna firdaus al-ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al-ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al-ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyarmu Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhairu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu nas'aluka الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين